الرحمن الرحيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وكان له دين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليقولوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويقولون عليهم ضدا ألم تر أن إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تهفهم أذى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم أدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دهوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاه وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ina لا labai ya mazu shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya furutu da furu chatu shi ba duk ba na mai dai daga ne tsafo ko da kuma ci ya tsatsan ci eh, ya ba da wai gido ba ci ya ba da safi gido ne a min karatu ne bibiyin suratu maryam wannan bai cire yi karatu ya ta annabawa da zuwa adi ga sakwaji na kafin lokaci ga sakwaci ya kakayi na kuma fari ne ji karatu na ga ya bai na kalafo na gama tu a nan tuki a ma'ana a yayin shi ta da mutane sakwaci ce shi yau kakayi ne yau ba daga zan daga gajin hajjaji na wanda tu amma da a nuna ki fake a mai nan su mayan mutuwa ke bai ji karatu ya al'as da waye da fika bayani ruwa da fakiya ma a yawon dukiya zube wai a to dukiya zube ya gishi na zanen muke ba ta na mawaƙe da kafatin da dukiya mu da kuma ma wani ke za su kuke jirar da ya ga muci muku ga muci da yayi sai ga jidita ce ga mai ga na kafiri je ga Allah tabaraka wa ta'ala mutum gina to in eh, ga wuce za su kuyayi kuyayi arin libani bai kikini tsohon karatu na bi ma'ana ayayen rutu da kucin shi rabu yi kikini bi ma'ana shi ne gogo da kucin shi ya ce karatu ya na kinan na ayayen rutu da kucin hanci Allah ta baraka ta da ga yi daga inna lamina amanu إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا لن جيماننا وعملوا الصالحات أتعد بعد تقولنا سوف يفيد تعتامو سوف يمينهم على يقابلنا دمجيونهم لا يقابلنا Sai sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda bili yunsu musukun gacici musuku tura mun gacici mu lati tabbata ya mun yayyahwa eh zargin da za fi za imani ce doci gona su kwa yankun su kwa dacici su kwa wuru e ba istikrawu wa gaga zawani ga kefe kokuta amma waga ciwole koku ba kefe nke gaga yati masala ya ci ciwolo e ba istikrawo ya ga waga ya zaji dabo so kwa ya sokwa a tuma ya kwa so kwa kuci ya kwanni e kwa ba ci dabo e zaji dabo na so kwa ama kwa amma ya kwa so kwa kuci ta ce da ya dabo na a yi ba soko so kuma a yi kwa nan domin e ba su tikira wa kuta ga wa kifi amma e ba a kika guga ya dazan ta ci dazan bi ma'ana ko da wa fi zanen soko wa wo wato mai wa soko nan ko kuma wa fi zanen wace wa soko soko wa wa yana gura gura ajiyar zanen a gaggan yi guru mai wa soko nan ake kwata ci wucin iga ci wule min hadisi ya sai muslim bo hadisi na abu hurairah gobe nan ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga inna allah ta'ala lilla su kai ci mu ya latuna idza ahabba abdan muga de boye ya wushi da'a jibril alaihi salam wato malaika jibril aminci su gudu ki tabbatu fa qala so ba junuga wa junuga ga malaika jibril ne ga inni uhibbu fulana min so ko de boyayya wani fa hibba wa ba wato malaika jibril be wa ga de boyayya wani ma. fa yuhibbu jibril malaika jibril ta ya ci shi da wani mucima yi wa malaika a aka ba gabwa thumma yunadi fi sama Jibiru a ke yi jama'a da fi sama wannan fayakun ma ga daga inna ma yuhibbu fulana lalle su kuma da boyawa ne fahibbu ba ta yi tuni da fi san mana e ta boyawa ne wuce da ko masoyi masoyi za masoyi ne e ya ce ya malaika ji ba ta gami wasu gona zane su da masoyi ya ce fa mu zane fi sama ba tana yawo zuciwa thumma qala annabi ga thumma yudawu lahu qabulu fil ard bago zanna gaje zanu aga yadda jibe yakin ku iza jafe ku za kirki jafe ku na ko kimo adda zana a gaskiya ja kama kwate wa adda zai yi wana adda zanu can amma aga ga gaza kirkije wawe alamu yobe su bai wawe maga ya mala'ika jami wawe ga ka kabulu na ta taciya za kirkijo ya wani shogo a ce da zai yi wani misali wai da da buye wai ziga ko kirki ya ma na yobe amma ga rashi na lungu na na ga idan na lawo ga lalle eh so ko na waza muta ga malaika jibiru malaika muta mi ya da sama aga za mu ci lafiya da nan za shi ke jafe wani amma za shi da wani aga za kirki ne za ba za za a wawa. kuma na ga a ruwa da tuban zaza a cika mu ke yi biyu wa iza abubuwa da abdan su kuma yi gina gwaya wuce su kwani ne kwancin wani da a jibiru alayhi salam so kwajo malaka jibrilu ya nufi so ko nufi tabbaturu wa qala so kwajo gabe malaka jibrilu gan inni ubgidu fulana lalle mi so ba mi gabe ba wani fa ubgidu wato malaka jibrilu ko da ko da nan goyu ma fa ubgidu mu jibril ba go malaka jibrilu ayoyin nan ko kuma yunadi fi abis sama malaka jibrilu ke yi zane fi sama wani wa ga ya gaga inna Allah yurgidu fulana lalle so ko na wani ko fa bi gidu ya to me na we ko qala anas ala sallam ga fa yurgidu na wo bata za sama chayu na wo thumma yudaw lahu al-fadda fil ard a ciga nan fara shi tabbata yu dominikin ko zija ne wo za kirki za kirki za fe nurmo katsan za dide to su a fe yabu wajibu zadidi ga yi da dide zadidi ga yi ko zadidi so gogo alanan voyi mun so ta ti da kirki no da kirki da de da de de kore awa kima no e kuna ba san wani malaiku ji bata mun wani ga malaiku ji da kirki da de da kore awa kuna no hadisin na sai hadisa abu gaira na nana wela tabbata ne yayi sifa ya boye ga soko da cici bibi ya soko soko ya yabo sifa ne wala wata tabbata ya soko wajibi yau mai nasiyar ƙurani ne gabanin mai nasiyar hadisi ne gabanin e wakan da eh, fiye sifa na ji emi buwe da ƙurani emi da sunu su kwayo jagwe amma da ne da boya ne da kirki gamu jiya ya yi na ko inda nabi na amuru wa amilu sa'ihat zane su ce ma na amadu tukuna sai jami da umar rahman wunda su kwano da cicira so ina labbaci ci na nan gai daga ci ne so kwa da ya a tuma da ya so ko e ko na cicina da so ko nan gala a jayi ma ci ne su kwa amadu tukuna eh amma esa fi fibo mini alita da gaba a ce da aja ga da titi a soko soko mai da titi a kima lau ebo titi na ga da ya soko na wani fake eh mu yi gama na mujin titi kirgiya mujin titi wani jina ya titi wo gebu ngama na soko wa ga yo ke zishi nan waje kika kafiri ne kafin don da kafiri ne nasara aga da addu'a ba je aga a yi ruwa boye a coca na da sama wani ele e, ga ga a yi wasu kwana da sama wani amma ya su bai wa kuna wannan wulawi hibbul kafiri ai wuji tabbata ga ya zai da su bai wa su bai wa kafiri za wa fasiki za inna ma la yuhibbul fasikin ai wuji tabbata ce so zendon da na wagan ya su ba ga yi murano na wuce goye ya na muye gwanan kaza wuce ga yadda ga dubin mai wasu ko muyi da su ko ya wuce wuce ya gaskiya ya yake buyo gama da su ko wa yi e mana zendo ga wasu ko wani gaskiya na wala mutu su ko ma ba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma a gaba su ko ya goye udaminiya alkhairi dan gurgo udaminiya nasara wacce kuna mujahide ne ma ce ku shi so kwa ifi da min ta ci zanen so kwa ya wani eh ko ci wani ko ci ci wani وإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا Allah tabaraka wa ta'ala ga fa inna ma yassarnahu qur'anin na yufu bilisanika da gintarawe annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ke ba da gintare babu luga ya qur'anin na fa bi larabci eh wani ga larabci inda mai gana mayo ibn larabci na tana ya sauki wabe ba ga fa fahimta kan nan cin larabci ne tafi zaman wani ne larabci wani su sarai nan amma larabci kuran da larabci hadisi larabci wani tafi da wani eh manufa ya ce ko yau yau yayi zama na ugu ga wadiya wadiya in ke yayi kin da wayayi nan eh so kuma kuran da na fa bi shi larabci shi ne wa nabi muhammadu kuma ya litubashira bihi lmuttaqin ebo zamu fi labarin ba fo ya ne su da wasu kona ke ene gidan mai ka ya aljanna ko ya labarin ba fata haji wato yuzira bihi qauman ludda o mona o fe o jamani si ludda eh jamani si batikan mwezi ji fassara ludda ke kyaukata da zai ne da nufe na jama'a kwarin shi shi ne kwa a kan cika mace ne kuna ba su ta fasa ya lodda don a gaji fi jawo faji ji za ta ji ala kurana jawa za a gabi da bayan abu mu ji fasara na muga rujan anil haq zane ja kan ke kwai gaskiya ruwa na a ga ya kawo na ala kurana jawazi ake bi ma'ana ake daga ko kamar na ta tubon a da ta ce ko gaskiyo a shek dahab ni fasara kan mutum da ga ala laddul khasl sanan bota ke wani ala qur'ana juma zun ga da ke kya da amfana ha al-imam al-qurabi da da bayanin wani ba da kawai duddanan gai ala laddul kadhab sanan bota ga wani. ala qur'ana juwazin gaba da na su imam hasan al-hasan al-basri bi fassara ga qaumun mutangai qaumun sumun jama'a za ku tuban ci e eh, da e eh, jawaza wa e ta gaskiya wa ala qur'ana jawazi ala wannan ba wa gaskiya ibnu zaid bai bayani mai mu daga qaumun daga ya alabdu zalim zalim wata dogo alakura na juwazi ngaba zalunci so wane ga bayanin ne zikin wacce da ne ba no amma cin da bana don tsakana ba ne gina wani yi na mai zai ga ikhtilafu tanawwu mai jima da ji bayani ga kan wa gabe da aya na ya fassara ti ikhtilafu tanawwu ko da ti ikhtilafu da na wani ma'anar ci ba ta gawa lobe yau so ba ta bayanin na bayyana lobe yau zai dondo agala zembo daga gadi chine ne zina agala qur'ana ju bargadi ala qur'ana dum e bo de mulla fajiri chune ruwa mulla kiyamu ruwa mulla kamana ruwa eh wula tupate ruwa mulla bina kuti ruwa waga yi sifani zi bata ala qur'ani ke wazi bo ga bi sifani de ndazi so iga chule aya na chacha bayani ga so qur'ani fa qur'ani ta littafi na zuwa irkem ne ye jiwala ce waye ya zana waye gangan ne ne shi tsoye wala ne ye je da waza no bai aje ya la ya qur'ani yote dewo to imani aske fahimta sosai eh, amma ya fi tiki gangan qur'ani yawa qur'ani abuka mutum mana lokaci a yawon kasa su kurfa aya shi bai ne su kuka kafashin da yi nan walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fa'al min muddakir so ko da lalle wa qur'ani fa ya tubaba ba fa'al min muddakir ba za ta ziga go ad ziga go ajuru ajuwa so allo tuba ya kuma na so ko ala igu ni wazi wo ba ga igu ni jirura igu ni lotu da cewa Allah tabaraka wataala ga suratul dukhalu fa inna ma yassarnahu bi lisanika la'allahu yatadhakkarun su kuma an kula da kuma bai shi ruwa ne kuma wanda ya shiga larabci e kuma za a bija da ba kurazi sai e kuma ƙurani littafi wa wani fano kuke littafi da kwakana suna nan ya kaɗe ga duk ƙurani o oh ƙurani zuri ƙurani zuri suna ne ga wuce a daji yana cin abu da duka su kai nan gaji ƙurani ga littafi wa wani zuri su jiya ne gufan wato ga ajiyar daga littafi wa wani fano nga le wula wula fɔ yawo yawo tiki la o tora la bi ya tuwa ya dan guruko ewe yewo o ja n kala mi ma di o to sɔn amma waga waga bi tike kpe kin ce ko makanta wa zolo wa di su kwana ya ji ta mi ya ji gaga babu mu a fɔn o ka sɔn ko ti yi ri ri ye mun gbata. daga su kwaji yini ya man fata na dace idan idan qur'ani kuka manji ale ga nan wajen kuma wacce da wanda ga su kwaji bata ga yini je ya yi ta amma ya ga ya wani ba ya ya ci ya ya ce da wuza to sun kabula ya da ya wuza eh? so Allah tabaraka wa ta'ala wi min ayatan nabani man fa qur'ani ya ku bayan mafari mutuba shira bihi muttaki alawa la fi labarin ba fa halin su da su kuna ga ya bi cike ki ya gawa mu ya yi daba kin ne mutubu da ne in ba ji ga bai ina ye bai ka ina gida ba su kuta ta tani kai ya da ce da mutu ki ya mu alawa ya labarin bafa. fa mun fa ba ci wa tunzura bihi qauman lunta alawa fe wonara ni ye lutu dede na gbe abetu dede ni lobo nka malawa ye jayo ni arobe isusu nka gbogbo te ne daza gbogbo ano dole aga manufa ya ga dawa ina ya gabu da ana taci almaji ruwan dazin taci talakaci ruwan dazin kawai taci almaji ruwan dazin a rawa kebe na manufa ya ji da nan ruwa mun fa qur'ani da wani amun fiye nan da zane cikin gana mun fi labarai ga fa zane mutu gona isa ma zane zai mutu gona a dana kasa zane zai mai ji da gana a dana kamala da da aluwa kyugo كم أهلكنا قبلهم من قول هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا الله تبارك وتعالى وكم أهلكنا قبلهم من فن وكي ya zane shi ja allaka kablan shiganin karni ya al'umma jina bi ma'ana kamun ne kan alkhabariya doku doku ya alƙarya na ji shi jona al'umma na shi jona doku doku an ya ji alaka shi da ya al'umma na tsarin sallam ki malai ta alaka in e ba na yi na allah ni tuye ba wani tutu da tuja na na eh tucaji ya yi gaga da su kwaji ne ba ibada amma da kuka ba tucaja ya ci su kuci ta alaka al'umma ci mu duku bai ma na kamu a zarai sarai wa turubikam ما كنت عنه مخبرا معظما لقدره معظما لقدره مكبرا الله تبارك وتعالى بعد موت نتيجة جعلك دانا هل تحس منه من أحد ba masa sanza ya kuma na gobe ile ke masu kuka idan ne so bayan ta adawa zo ne su haka ga an tara lahu min bakiya no ta fina wani zainin na abu ya kebe to wani tira su kwe ga abu an tu yi su minu min ahadin wani su su zaini min abu be ahadin na jan na kira fi siyakin istifam kin na kira muka ta zai fi siyakin nafi ko su fi siyakin nayi wati da ifada ya kurgun mana a cikin na kira ka ta zai fi siyakin istifam wani da ifada ya ọmọọmọ ìwádà aláwọ̀ gan zèyí kémi ní àbọ̀ à pátá sọ máa dẹ̀bi àwòtẹ́ sinmi wọlé wọ̀wọ̀lì gíza káṣí wọ̀wọ̀ kára ń lọ́tí sísọ́ tí yẹ́zàní ìtúlẹ̀ gbọ́dọ̀ bá tó wọn náà yẹ́zàní ìsọ̀kúta ngai asautul hafi. wato ayan ne ugwa bai zaga tsale wasu suniya igatani wuri izaga tsani e wasu suniya ne ya wasu suza muna tswa nune pantuma ne tambaci zanen ta faruwa a nan rafi ta ganda ne esabi a caje ni awo mai na lucho ba musare ne muke ke mu jimu jimu ji a jimu ba na nde ta ne chumu sare na e ga shi ada abere ne mu papo aga ti a ni an do ya mo de un papo afi ti la le age ko àwọn age ko àwọn wa ni o ah ase tu e jibo e be fe kare mo ti ba ni e jimu to daga na fi kuma kuta ya shi irin da ta diga sabini kutu a bada na nga wani labiyo na ma duba hadi ne pata mutu abin kwakwana jiga to mu mun da wura je ba mu ta du ne mu ci da bin gaba so ma so da ma mun ya ta mu mun ji ba mun mun ta bin mu ko waja ni ni mu ko du ti faruwa ko da wala mu wa wala ji wala mu wala mu bi amma mu ga so da mutacokun lokaci na tuna wani zayen bagabi wani an bakon wani ya bakon wufin na fitila ya wufi wato ci sai ci wani ne duka mana wani lafi kato gina kíjọ wà ní ọjọ́ ìgbésọ̀ gbẹ́rẹ́ agbẹ́gbẹ́ ìgbàgbẹ́ tí mo fọ́ zàmì jí nínú èṣùgbù débi àárín òun gbùgbù náà kẹ́ àgbẹ̀gbẹ́ àwọn zàgbẹ́ ga mo fọ́ mu zade ce egbon kwakwa ìgbà tí fẹ́ tẹ̀yí kí ni ilé fáwọn ya ilé fáwọn sòkó ẹ zade ga tsa ni wòwe tutu ya gaskiya a wasu sun biya an fi yi sun biyu a hadin a wuce su mawulan wurin kiza ya wasa sun biya ya ma wa karu biya ya daga wa karu tutu ya kula cibiya amma daga cikin ma wa wasu sun biya nana ma wuji wuyo ya yi kaya na je layaza irin da ya gairu da shi daga aje ta shi na je kusa da aji su ta yi faji na yi ruba ga ga anu da ya rubi yi jo anu da yi rubi su yi jo ya jaza ya rubi da la'ajijin annabaji aga ken yi hukunci ya zabi kene ki wuce yi ko da sir qur'an kima na wuga mai sautu daga yi wa ga nabo an tuhissu minhu min ahadin ya da nakira ne ba sai nakira umuru da ma'ana wani nakira na ciki an da siya ku mu ku lakabu ya umuru wuce aga zanawa kanari zana ga wayan wuce ka ba ga wani na sassari sayi na ji taksisi ya na ba wani su wuce da zai ci ga gagan a da hadisi fi a ibn kayyimu a da hadisi ya fi littafin da cikin na ke ugba daga ya za a yi wa su a mai kudi wani na ecin hadisi wuce ne ya ci bincike isnada hadisi wuce ne a ga yi gaga ga a ci bincike isnada hadisi wuce a ga ki bukata da isnada wuce na ci bincike nan ina man da shi kawai na manyan shi ne ya yadda yadda wadda gan man shi ya ci can wuyan ma'aduma ta fi littafi ba wuce da bai zuwa da fi littafi abu na ya daji ne yawa kashi ya bata gan ahlus ne man da kasu zama abi dawud sunan tirmidhi sunan nasai littafi ko ci na yadda waga a cikin imani ga littafi ya ko hadisi mai duwa da yi fa yi amma ke wa ga ga ina ji gurgudu alabe wani gana ya tota yiga shi yiji na yiti ga yin duwa na ga daga kala rasulullahi ya kwa suwami addini ga giye fi da isra'ila ji ga sha addini yayi lugala misali ni ya wani inji hadisi ga daga ga annabi ga ga gi kama eh we ga ga yi wato da hadisi da yi fu kan mai ga la bi sa hadisi da yi fa ga inda hadisi da yi fu ma wa fi ni ta fi ba ne ko a lokaci mu ito ga gi kama yi ma lai kuma ya wani ne ja hadisi da yi da yi fa mawdu'a je kawo ta ga wannan na ija ko ki ko bincike mai zuci tabbata ga wuce gaskiya ya kunya na diga so ilimin na yawa kawai da ya kwa ilimin na ba waga wadda ya kuwa zane shiga da ya kuwa na abe ya kuka sha tukwa wani yi wa ba don ga mai shiga mai lufi ni ta fi ko kan ga yi da rufu ne ina mai shiga ta daga wani domin shi aje ko a aje gaba mai shiga mai shiga ta na ga ga lamito a jisun da yi ba so wani maguwa wa zuwa za hadithi dai fa bi mawdu na watsai zane watsai zane za ka gona benci na so ah ye na mai da be so bayan suran nan alhamdulillah ini suran ne ya karatu gudu dokunan so ba mu ji amfani aji aji aji aji mu ji karatu sukukun juyaye aluba-aluba-aluba na ifi su ji karatu na su kuma wuya gobe su kwa idan ya tace su kirkire su su kwanciye da mini sora na wani da kwaya aluba alubi ibrahim da annabi ismaila ya ji wani ɗan yuji annabi isaka annabi yakubu annabi zakariya wuji wuji kirkire ne su kwanciye na su kwa yi kebabin da ya wani alijanna mai eh, ce la wa rasula فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين سكون وحسن أولئك رفيقا أداك بما أفهم بوجه الذي دمنا عن الجنة وعدين فهم وعدز عن المفيد كبابي كيرجنا وعدز كيرجنا يفهم به حسن أولئك رفيقا سكون يفيد تعتاب وفهم يجيب so alhamdulillah igagana sura wa cikowar sura na eyuga suratu taha makka ga cuya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam aya na jifi wani oyi shitsani fi gbogbo ni shi a ah, sura na sura wacce kuma kemne ke sura baka ci ne na ati ga sura na yau aka daga sura na mai kimbo maka ba ciwo ya fi tuye ga eno a ga gunayi su di kuma ba mu su di ne tauhidi bana to addini tan ibada pata kuma da foundation wanya e tuya ciwo so surai mai kila bala da kutu ba ta ne na bai ne ɗin yin tauni da yin gani yau ina su kunci ne ina ya din zigar da alabi mako da gama gaya tu ci ne mini karatu na sura mai kiya jaja wina ina ya din zigar gai ya ko bayani ba da sai wata alabi mako eh, da na tufi ne eh nga mai yaji gani mai zai ji yaji da na kila na ga gaji ganin dole mai kamar eh wadda ga gawa imani tibe la ilaha illallah muhammadu rasulullah to wa wa ibada we gbata zanu ci ba sai gbata ne ba ne wani wuce ci gan wuci tun bata ne ilo ni wani ilo to duniya kuka ji we ni duniya ci ta tun a tun fi waya zana tun fi wani ilimin wuya wani wa zawe wa zawe bala su wa koke na waga jabawu wa koke na waga da yabi kirkiya da aljanna cikin da Eh? so olóòdó lágbo fún sáńdọ̀ ti kí àníbi wíwá wọ́n á sì ké wà gbẹ̀gbọ́n wọ gómi bí wọ́n mọ̀tò sún lọ báyé tuntun náà yìí dẹ́nu gbogbo bá wọ́n ti musa yìí náà tún àníbi musa fi àmọ́ tún àníbi arọ́ lè fi yìí bá bọ́ náà bí wọ́n àníbi muhammadu yìí dé nígbà àdé bá yìí náà. zandon da wakar iga a shi dubanin waye muna na da tambari hukunan a na da shi dubanin zai zanen ma na bimu a na bimu mun mu tambari bana wuga isahaba yo alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin abdu alaiha bin nawajis eh amma zando da kake bata mutu ga a da shi mutu ga ya tuni har mu wa biya ibe mu cikin ila na cikin ila ya duga kuma bi ta sun na wuce ba yiwu wanda kan annabi ta sun wuce yayya yine ma'ana da wuce ya ya shuju ba eh a nana sinimi wa ga gayi fi shi wani ya shi tuba na e wa ga ba yi gaba na ga ya selo ime na ga ya ya yi ko boki bo alami ato bi buji nga atati ugo eya buto agwa ga ati bebe she wa ni ja bebe ina na ngba ina aji yo musunti eya ni shi shi shi da atu na zuma gwa ati bebe she wo na sapa sapa ejina boso ko kiti kiti godo le yo eh kiti mina abo nga wa gogo wo yo go so ye ga yi asemi ina ga ya ta da ji zikira ni ne ga ya asali aha ina ga zikira ni zan zan ga ba so ne ga ya asali wani wa ya ji nan zane da gaskiya na fi daga wani bai shi ebe wani da shi amma na su sa ga yi janama igayen na ce ya ga yi dole ya kuji ne fi na ne ba mu shi ka ji yayi a ne ba mu ciwo sallallahu alaihi wasallam ya ya ya ka ti ne pati za mu tuma ya ne mu ya mu kyugo bismillahir rahmanir rahim طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على الأرش استوى سورة النور ikaculayin a igamici da wani bayyana bayanin yanzu kafin goma tsoron yau ngayi ebe bindu cina fi nyago ade ba go yote jawani ibe jude ne da mun ci kata kada be gamba a wani ne yi zaji gan taha ada da ci ga yasi a ga sunan suna da gayo so ba a cikuru a fara sunan zaya a fara ya gishi nufi gai yi a nufi gai ya rasu amma ta sunan ya gishi da sunan da shi ta inan da mini nazarin da yi daji faɗi da littafi shi islamin kanyi da mai ga tufatun maudu da mai maudu e takada shi tsanin da kuta abin wa fasali kakkaci ga wucin wuce ga faslun yumnawu minhu tasmiya bi asma'il qur'an wa suratin misla taha wa yasin wa hamim wujideja na tuza sunnu da sunne surar qur'ani jina kyayi zabi taha ko ayi zabi yasin ko ayi zabi hamim ibn qayyim dai daidai ce ci gaba da bayanin ga wa nassa malikun ala karahati tasmiyati bi yasin ga imam maliki wancan wannan na bayin karara ga eh yanzu yo rogo la ga otu sunna ga kiyaye ga yo ga yasin me ga nan ba gato wa amma ma yadhkuru wal awamu ga mawale na awa mu je da za be yi nan bi ma'ana da ne talaka ji an ci karatu ana, wa la ya ku ga zaga anna yasin wa ta ni asma'i nabi sallallahu alaihi wasallam fa ghairu sahi. we da wancin na zan ci ku zaga Ya yasin da ta yi suna nabi wani mu ga fa ghairu sahih ga mutum ta zo ga mutum ya ci laisa zalika fi hadithin sahih ga wucin ji tabbata da hadisi na tazo na kwa wala hasan ka hadisi ne hasan wala ta mata yasi hatu ana fudan kwa wala mursal ka hadisi na yi mursal na gaga dayifu na wuri dayifu yawa amma mursal ɗin yana aifar a e, e, e, zo ba isna dufiya e bayan sahaba ne ko kuma ta tabi ne hadisi ne ci dabwa kaya wala azar an sahibin adde ka asar da waga hadisi mawqufu nan dan daga masahabi wa ibn qayyim ne ruwa ga gaba a gisa wani da sunna yasin ko taha ganga sunan da suna na biyo adda hadisi wa kama yi wa kai ya kawai makatu domin atbawo min min tabi ya ga daga hadisi na aja wani mun sai magaka wani wani na wuce shakka aja aja aja wani kima lau a juya su ta yi ga gaga ya gaga ya fiye bani mana ka tuna da ba nge wo ga ila ne ya ne ya biya da gaba amma mun ne ga gaga ya zane ke jirgi da don da yana bari nan in dan kwa ga mai gon wa inna ma hadhihi al-huruf mithla alif lam mim wa hamim wa alif lam ra wa nawaa igi wadda ga yasin ita nizi rufu ayo mukatta kemina wato daga alif lamim hami alif lam raji no gato a ce imo addizi bi manuna sai allah wato ga suna annabi yo a a wadda ji sama da ta zuna watakila ka da yi fuda ba wala wuce ga wala mursal wala athar an sahibi ka hadisi da yi fuda ba Allah wa'alam so wuce da wani emeke da alaka be egin suratu tahai ma wage na bayanin mu shi zana ngai musulunci ne sai na umar rabbi allah anhu kai bata sai na guru je musulmina uyi ya kutsu ma yanzu mana ne mu kubutu ba ne ga ga annabi ya shi ba na ga tutu tunani mu buga shi ba da kutsanye mu in ba sai na gwamnati shi musulmi so e bayyana ji tabbata da tarihi wani sai na mura shi musulmi na sai na amza na yin dage a nasu alisalin na shi musulmi kyau tsakanin musulunci ya hamza wanda musulunci ya sai na gwamnati ko mutaka wani gada tsakanin abu a cikin tarihi ne an zashi musulmi nan nan in sun su ba ji ko mun nan sai na mun fita musulmi ba ku ta ga mu da tsada ku kuma da ke ji ga Hamza da ga Musa sallallahu alaihi wasallam ah da muhimmanci idan ga mun ji Hamza ko da ga Musa sallallahu alaihi wasallam ko Abbas da wannan da ga Musa sallallahu alaihi wasallam ba mu ce mijin ta ne zane bidiyo fata na a kawai ba da musulmi ba ta ga ta tabbata ga gan dagi je a anisa da sirri bidiyon dagi an gobe mata mamaci ne bai suna ziyaci mabiyoyi nan kibo iga je boyayya na bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam boyan yi eh wa yanzu e, waza omuke sanisana wana ba ono uwo wana babudo befu ka ziji nimozoka mugari waya wajen wakirka so mutumini ya kushe boye igwe a nasu alisalam ike tari a nasu alisalam to ruwa ya ni fi ilan na yiwu e eh, je ge mu da gudu fi kabu ya yi ce ne yawa da su kuma muhammadu annabi ne da ki gobe ni eh muda al-haris az-zubair abu talib hamza al-abbas al-muqawwim al-mughira dirar kufam abdul uzza abdul kaba fatan da ji gobe ni mai ganya ma gani ne abdullahi ne baba ne gobe ne sallallahu alaihi wasallam so da ji jawo alaihi wasallam

umar mamaji ba da yi duk mana ciga wa da ya musulmi na ciga wajen musulmi barra ganga bai ga ibi na kokar mamaji man jona ga an alle yanzu da kowa da bi mamada kafi a to bi mamadu tuna barra da bai ga wajen hake so ga an tuba ne annabi sallallahu alaihi wasallam to gurguji to dajuji da safa ya wuki da wani. ko idan rubai ba gizini gobe ni iza gizini mutuwa wadai waza waye biyu da mire na biyu alabin ya ganci cewa biyu ne na sallah da sallah kemne ga wale shi zaune ga hamza daga na sallah da sallah ga kan musulunci lo fokuta mata tsakanin gobe sai na umaru yau a ga musulunci ayi hijja ne ya tsohanci ba da nubuwa bi ma'ana e ya tsaye to ci ma'ana na tsala sun da giya shi da shi ba da mutsaye na e ya wuce zulhijja ne ya da so ba ni na nuga han zabe musulunci e tanne zo mu yana musu mun da gidanki ki da dina an zabe musulunci ka ta da bayani a ga abujali yi sanan ngweta alisla alisla ne mafati sofo uci yake ya ji alisla alisla har wata kuna washa ne kuci a beti a shi ne bai ci gaba wai cale a maga a ba in ba na ba ka sallallahu in bi ni ma ya samba wannan ji tunani wani yau da kuma jiki a tile lakin ne bayan da zuwa da yi a ga annabin ga mai ruwa sallallahu alaihi wasallam kima ji faro wujin zaki na hankalin mutu da suku idan da amsa yau ga oh an ma ji da yake yi wani nan ina ina jaji kuna suku an kalli an zafin da ki eh, abuja da kada gugu ya yi wa abdullahi har abin musa ce abuja wani sai ba nan abuja ne shi nan nfe laifi ko nfe kawo a ga yadda fetiya ga mu jaji jikin mu wa giye giye giye giye mu mu ya ce da zaka bi mu jafe kuta zak banu hashim ne zo fe kuta fe to an zuma a ga mu ga mun afu amma ya kudu abuja ne tun da sake yare na mu ga ga a mun a cikin gaba wani hamza da kina suku mamarin ne na ci faruwa ci da gikini a nabi na nuya da amuwa ko zanoce da gaba a ta mutum mu yaji musulun da ba ne mu sallallahu alaihi wasallam wani e dogo amma hakikatan ga je ga musulunci ne class alu ma je busu eh, zumana lamarin na ji fara ci guje fa kutana ga sai na kun da zama amma man jaja ga ya ga musulunci ne sai na kun yi bitta da ruci eh eh zumana ne ke dojo a karshe zumana musulunci ya amsa da zama guje fa kutana sai na kun ci guje gurbati musulunci ba ki sai na da zama a ga mafari abisi da wani tabarani gobe da bani masu gobe umake nube da bani su maliki ya yi fanda ci da ba da ga tafiye ba duwa da su ko allahumma Islama da bi habbi rajulain ilaik su ko ne ba duwa an musulunci ya zanke bai zai ni ni ba na fi da abun na agota ne ga mai kuma kuna khattabu ya abuja ne su ko da ga da wajen mu'mina gona a musulunci na gairubu rufe musulmi a nufe ba addu'a ce kuma gabata mun so ko addu'a ya zane ne su na so kwanan eh inna ma ya takabbalu la ni mai yattake idan ka fi da ne su na so kwanan su kai ya abubuwa ya zima ya ce da ne su na so ko fata na addu'a wa Allah so to ka no ga addu'a wancan gwani ne mafari da wannan mini na ke bai faruwa ba cicina a ga anas salam feji na fila da ka go foka sai na umaru huda da soba ka ba e je ka ba shi e tanna wagati eh litafi kwa rubu matum ne safiyu safiyu rahman al-mubarak furi mulabi al-mubarak furi labi nganda sai na umaru soba ba ga wani annabi mai sallah ji be shi annabi cikin makaratun alhaka malhaka kuma na raka malhaka wulatan raka cikin ba annabi fiye da mai karatu fiye da mai karatu sai na gudu gudu fiye da karatu na nan ka a sakware shi cikin gaga ni ba annabi yau ni ba yau ni fiye wa mai na mai bani nga wani wani wa wani wani gaga inna wula kaulu rasulin karim umma wa da kauli shayo kolila ma tuminu ga mu to kan madinin ba uga yayi ba sai ci muka wani annabi ga wala bi kauli kahini kolilan ma tazakkaru a a tanzilu min rabbil alamin bubba ba na mai bauna qur'ani kuya gawa ma bi kauli shayirin kolilan ma tuminu wala bi kauli kahini kwalila ma ta zakaru ga daga kanga fawaka al'islamu fi kwalbi wasu ci fi ci da wakwado amma ta so nla abokanin na cinya gaban mazin musulmi sai na an zaɓen yin musulmi ta kufa mutana nga yi wuce ji faro ki mai lamar wuce a gasa na wura ya foga mutum ya gani bai bi kwai wọ́n ṣe kún fọ́gá ẹgbẹ́ tí a rò nínú yẹn náà káì ní mo tún àwọn mọ̀mọ́dé ń ti dá nínú ẹlẹgbẹ́ àti tún ń jí nínú wọn àdàrú màdú wù. títí abú ti ẹ bẹ̀rẹ̀ dúpẹ́ tiẹ̀ wọn á gún sàbí lọ sí ẹgbẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀mọ́ abdullahi náà wọn mọ̀rọ̀ báwo ẹ lọ gbá mọ̀mọ́dé wọn á gún ẹgbẹ́ ń tún gbá. fata mu mafi kirayi wace ne ga fama shi mu da shi za ku na ci ga yana kai ciwo ne na mun hutu ga ga yana ga a ji mu ji mu ji damuwa ba na mawaye muhammadu na wacce wata ga yaki zaki mai fatu mata bintu alkhattab wacce wata ga wani tumaniya a ta tato bune ga sayi dubin zaidina wani tumani fatima wani tumani ni. nfe kí èyí ṣe mọ̀ wọ́n àbí náà níbi gba àdá àdá títà sí wáyé èmi ẹfà tí mo fún tún ìgbà ní dégbé èmi kú gbóná kàfún tí nàkó wá wọlé gbọkùnrin ánìlú wùdí di wùdí ẹkùn wá àfẹsùsù lórí kú gbàgbó wá náà àfẹsùsù wùdí ìgbàdá kí èyí jíjà fún àsùsù àsá sàábìnrin ìgbà xabábìnrin àrtì náà

ǹdẹ́ máa fùjú ibi máa dúgbò máa dúgbò ọ̀rá ẹ̀ wàá fùjú ẹgbẹ́ àwọn èèyàn wọ́n á yá sẹ́nà ọ̀gbọ́n yìí dì sẹ́nà ọ̀gbọ́n mi sùkú ìfẹ́ jẹ́jú yìí àgbẹ̀yẹ fatima bintu khattab wọ́n á yá ìgbà yìí mun sai na ku cure na ke mu ci cure na to sai ayi ne ba ne mu ba ne yake mu ke masu ku mufe gobe ga wayi gwan na gabo ga wa jebe yo ne ga wani daga ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah don ga ci fata da jini. Ya bai ya tu kan ga zan sai na gudu jikin gancu jigato babu ce ne ya gbanan nan a fi la suratu ta hayo ƙura'in da su hayo gana fi layo amma kafin layo nan abe yogi gangan na jasa wayo mun kyau ta jijin gada mun fure zo ta an kalma da yusu da da mun fu wato na fani ya yi binci nan. a fiyin la ƙurani don wasu rikin ta wani ba ne wani sai na wani ci karatu ta ma an zanna alaikar ƙurani mutashka illa tafkiratan da man yaksha تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تات الثرى وإن تجهر بالكون فإنه يعلم السر وأخفى دفئ دفي أرب آية بوب بنشي بانون إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم صلاة لذكري بابو باتري سينا غرفة بجيبوني tuga babu mu tudu sallallahu alaihi wasallam a gabida ibi a ne daga to sallallahu alaihi a ba ku ba ku a ga ya ne mu sai na horiyo a ga to ruki a ci hamza da min bu hamza ga zai ga gun bare ga yi mu su eh mu fa in khairan

daga nan mai goma aka dashi bai bai na masu kuma musulunci ma bayan gobe na ke ya duk ke hannu ne muya kasa aka da gube ke feji kalmati shahada kuma a shaɗu an la ilaha illallah wa annaka ba sai na mun feji musulmi so iga tule sura ni sura mu ciku suru yo na fe bayin musulunci ya na umarni kiyo na ji fibo ya bayani bataki cabayin tsoro don lafiya bai sai na gudu da kuna ike ti katu bayan su bai ba bane yi ita ce Allah ta ba ko ta yi rayuwa nan kula bismillahir rahmanir rahim طه ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الله تبارك وتعالى قال قطعها من تفسير جلاله سكون غفر له ويا الله a ti fassara ya muna ga Allahu alamu bi muradihi bi zalika so ko ga ke no ba ga bi ta ne na ga yi dome ga eh wa da bayani kan kai da ba mu mutum ne shi gona amma kuje bayani da ga idan ya mu suna da wannan Allahu alamu bi muradihi bi zalika bai bayani gaskiya na ga gobe misali a da fassara nan ajaja ga ma'anar tawaye ya rajul ya wanda zabayi a gudan ma'anar tawaye ya wanda zabayi fassara na man wace kwaji gudan na mutukuna abdullahi abbas da ma ya kai fassara ce shehu mujahid ikrima sayyid ibn jubair ata ibn abdul rabah muhammad ibn abu malik ati al-awfi hadasan al-basri shehu katada ad-dahab as-sadi sahih ibn abza fatan man da zaji fasara ta na ga malumin ya rajo kirkin na duku ne a mai mun wace kwaji eh? a kemna ya ce gebe da shi na bai ta wace kwaga imin wace kwaji a shekar laifin wala yutawu alimun fi batini wal haqqu maqbulu wa law min jahilin e ba ne zaga ko yi ne mutum na wuga ga gamu ta ci a ci shi zan don da cin kawo zai yi kawai ya tuka bebe ya yi ba mai annabi wanda su ku ya yi tsa in don da wuga ga ya jirin nono ti da wai gan ci ko ba ne su kun ta ci wuga tutufi yau kan ci wadda ba wale ga gan doron na wajen idanun ga gifi da wuga su yayi gama na su kula ismatu wucin amma zane batin ɓata na magaga wura jini na na gona maga wana abuya na wo so da na gaba da na ti dai da rana ba na gaba ta ni no tuna ayi cici mu wuce mu ba duga darajar wa sakya zaman gi bon da cici ci wo eh ke min na ma maliki a ga wo ga yi kullu yukhadu min min qawli wa turaku illa sahibu hadha al-qabr na sabis imam malik ya kuma ta tu kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gazan to na da yazo ruwa na ba su ruwa da ga dede na wa ma duku wa ku ji dede ana sai zane ci da na gudu ga annabi muhammad wani waya ka da ji dede na mun ka kano wani dede ga da wani eh? so fassara nan ga dede ke Allah wa alamu bi muradi bi zalik ne faitu bayan fassara ne alƙadi ya ji lakin yi wale zan níwèé mọ́àfẹ̀rẹ̀ lábẹ́ àdúgbà ìtìmọ̀ ànátà kíwèé gan ǹgá àdísìlá àdísìlá wọ́n á fẹ́ kámi dọ́ndọ̀ ní ìdìbà wẹ́rẹ̀ sí wọn ti ẹjẹ́ náà fi lánà wọ́n á fi don pásẹ́rẹ́ ìmẹ̀ karatu tó ń matsayi mọ́tẹ́rí náà bìcháàzì fẹ́ mchaji wabi chini la tukanka ebo nga safa de wuci wa da wuci cicine wa ba cicine wala cikin wani na wa wuci tukanka ne so kwa cikin ga ta abin ma'anoyi ta kila amur daga wata bi ma'ana abi cicici bala bi citukanka no abin ga ma'ana ta daga wata abu ta yin arda bi kadamika ya muhammad so a gaba ga cimule bayan wanda ga yau asali kalmai ta da takikil hamza a cikin ala tahfifin hamza ji kya ji tahfifin hamza ne tuna a don gai na ajiyar da ruja alifina daga ta ci gaje ta daga ta wucin a ce la lawo sattibai to balare da ju de be ya ju ga lege ti mi wa cheka ko amma da da rufi na kuye be idan mun gona a rufi be ke ganya ko kuma a ga to Allah satta ko zuma irke me da wa da ji daga sa eh so da ci so ko ga ta ha ha na na bani yakin ba wa satta amma ne ko mun mutu ko ibe shewshen kin tana ga na mutum yawa na ta'assufi da bu yawa eh alqadi ya dumu la bai nan na shi fo nga mala ya gaga enai ga uci ba wuna nga ya ga tuwa da rufu mukatta ta ne ne fa wata suwar nan ifi gaga Allah wa alamu bi muradihi zalika ilmin ne na su ko kwadi ne na waso yi da su ko ga الله تبارك وتعالى وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى سكونا إيش قرآن يا نبي محمد لتشقى هو يوجي ولا هو أكما يجي دازل بفسر آية أن a دبابا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى fassara mafari a ga manuyi ichi kurani yawe a nasa da sallam ga ebo wala tsananiya ya bayyana wayi ga kafiri jijin musulmi na ba e bi ma'ana damuwa dubo ne gabo ne dubo damuwa ne bobe ba kamar o ki a ga ya fassara na wajen tashka ko ma don ma na wala ne wala na nuegbon ebo tani ni egbon yawon na a gan wa da ya mace ne ke yi kagbo ya e fasara na kagbo na ke misali na igba karatu abuwa ni suratul kafi bana Allah ta barko ta ne ka yi gan fala allaka mu nafsaka ala him in lam yu'minu bi hadha al hadith asafa wa yajna nasra bi sunan wa min wajha lakana re eh ebo gan kafiri na jin agwai ma na ajin ajin musulmiya gan ban na tewo ma an noja lakata mu dan yi gama aka tafi na saku ga ga nasara da sunan na suratu shu'ara la'allaka bakhirun nafsaka alla yakunu mu'mini eh so inu da min suratu fatir fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat gan barayi wanda da banzai tiye damuwa na waje duka kafin da wani ba ya eh, goye bayo e gode gode damu kila cin bayo ma na gan ya a ciwo goma so alega gode da ci gobe a na sallallahu alaihi wasallam yabo al'ummu azizun alaihi ma'anutum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim Eh, annabi wanda ba bata yini ga wani je gina aljanna nga wala waji da mu atu da ni shi jima ni duniya no ti fe nye bo na da fassara ni fassara ba ta Ma ya ta aya nono ma anzalna alayka alqur'ana litashqa aga ma nuyi ma anzalna alayka alqur'ana litashqa bil layli hatta tawarramat qadamaka wato bi ma'ana annabi ajin yikini ba zai jirba ba ya shi kan jina filazi harifin ciwuwa zurahu na na isha gama ya gabin ga rasulallah wani kin nuna waji wala bi na filan ya shi na yawo ya ba wani kwana ya ni masu kufa bi wani ma ta kaddama min zabi ko ma ta akhar laifin da jiwa shi ba ta na tunawa da ta wala ja na su kuɗin kufa barin na ga gani ki a ga annabi mu ne yuzo afala shi na abdan shakura so ko bɛ bɛn fa bɛn ya ni bɛn ni daji da n yɛ jimi yɛ bawa n cɛ ti ba ma ba do da dana so baabon na litashka eti fasara bacin na wayi ebo eh, wala yin na karɓacin yin mafari wala ya yi ban ko damu yin na bayan fasara baci wala yin na karɓacin e bayi ba dana na mai jiya so kwanu a gaya shi da ko tu fasara bacin na zuma ki misali bana Allah tabaraka wa ta'ala ga yalan yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra min surati al-baqara so ko wasauki yayi so ko waya so ya mun wala so ko waya ya ya ci yin don da muka yi bayi banan so ko jita ta kunje da yayi ne addinin musulunci wa addinin musulunci addini wani ta ta cikin sauki wani in doga ne ya gake bayi banan amfani wa wuce bayi ba ki misali bani nan sallah lokaci kucu wani ji kano wata nafila wata sallah wata alaji ta sallah ran su kucu zanen ta na abin da wala yi ruwa, a mutu wala na kawaso nga ga ifa da egun ke yi da na ka sanna na wuya sa sa yi eh yana wata matsayi na ga dunga ajiye fitina na karɓace ajiye ajiye na karɓace na ajiye ne na bodi ce cikin gina ya su ba mu wasu a jirgin na yi ji wala da nufin discord ne da cari ba ba ne wala ma an zanna a laikar ƙur'ani da tashka a ci gamun ga ibanu ci goma da ala fi fiddini na haraj nisa da hajji su kulla ba kiyaye domin addini ba addini na addini sauki ba ci za ta wala da addini ma inda addini ne jan eh kiwo إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة لمن يخشى من هذا استثناء استثناء لمن يتصل إيه ويجي بيان نسوك الله كما أنزلنا عليك لتشكى ما أنزلنا عليك القرآن لتشكى يجي القرآن يا رب ولا هو أما يبكي إلا تذكرة لمن يخشى eku kurani da bulufe tupa fayara ne su da su kuna so manufa kukon cikin kurani in ji wai nawo ba duwa eh irin ya ce daga sai wuziri ga saye a batun kurani zai ci tacci ne mutu wadda ga ege makin banza banza kano ya ga kurani cina ege a jegaya jùmọ̀ àdé wọ́n ń gbéjà àdébà nínú so ma an zanna àdébà kúránì bí tẹ́ṣíká ìlà tẹ̀kíọ̀ tẹ́lẹ̀ mà yáṣà kúránì kándọ́ndọ̀ tupa kúrò àdé sọlọ́sọ̀kọ́ na mọ́ni fún wọn ní kókó nsọ̀kọ́ àmọ́ nkúti mọ́ni fani kẹ́nẹ́sì yá kúti wọn wà lọ́wọ́ àti àǹfààní bí kúránì àbá àdúrà bí sọ̀kọ́ yà hàn àmọ́ mọ́ni fún da hannu ya duk bikin na ji ba da jiya su kuna a bikin na firin da fiye ci ba da su kuna da ma da ba la zuwa da fi kiyama da rabon ci ba da jannu ala ta tuba zaɓo a ga ya ji da gudan gurgu da ke tuba yanin da zuwa ke manufa ƙur'ani mutum ba ma ke misali allah ta ba da wata da ya gani a yan ce inna ma an ta mungo mai yaksha a nasarar sallam zaɓe wani na tuba faci wani eh? ya bai su da yin kiyamu wani kutu ba da ƙur'ani shi zotu na za'at yin suratu kafu su kulji bayani a yaga fadakir bil qur'ani man yakhafu wa'idi annabi fatu ba da ƙur'ani ya zaga ne suna a azabani na eh? ba na cewa Allah tabaraka wa ta'ala ga idan ya sun ko inna ma tunzuru man taba zikira. وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة أجر كريم annabi inda ya mace yawa ya gara wani bai ci siga da adaji asu yau inna ma tunziru Mani taba a zikra zana ga ga wa Allah min tutuba fayin qur'ani ne. za mu ci ga ga wani nawo za mu ci mu wale ga wa khashiyar rahmanu lafiya zane su ne ramana. masu dun ji bamba kawai masu dunta hatta ta su sace masu dan Allah wa khashiya ar-rahman al-rahim za gafa bashiru bi maghfirati mu labari ga fanga kan gafar su kuma ji tabbata yi ila da mutunci ne su ga buta su da zawo kwatan qur'ani da baro ka so a ga dai gine jin su kuma fi da ya bala da idan da ka ta ji dai dana ba dai ne su koyo ya cinci batan musu uku batan musu uku gawa mu batan musu uku akwai wurina cijin suka mutu sai albayan suka yi dogawa mu suka yi dogawa mu suka yi dogawa mu ne tunayi mana otura mai wani wadda golo ne suka yi mutum ne ga kuca da bayan yayin ma ni ji bai ku bai mu rabe bai gungu bai ibayi ma ni ji bai ku ci ci wuce mutum ba su kuma ci ci yau laifin bayanin yayin babban laifin su kufa bai yi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته